shi malam yana cewa hanyar ahli sunnati wal jama'a da suke kanta ko aƙidar da yake suwa ita ce ake ce da ita as-siratul Ta tafarki madaidaici saboda me saboda dukkan annabawa akan wannan aƙida ta tauhidi suka tafi haka kuma salihan bayi shuhada'u gaba ɗaya akan wannan aƙida suka tafi shi yasa malai yace as-siratu al-mustaqimu farki wanda yake madaidaici فلا أدول لآل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون ba karkacewa ko karkataswa ga ahli sunnati wal jama'a dangane da abinda manzanni suka zo da shi duk abinda aka ce wannan abu manzannin Allah ne suka zo da shi to su ahli sunnati wal jama'a suna kan sam'an wa da'atan ba sa karkacewa daga kansa musamman masu addinin su suna yin sane akan abinda manzanni suka zo da shi Allah ya ce manzon Allah ya ce fa innahu siratul mustaqim <clears throat> hakan shi ne tafarki madaidaici <clears throat> saɓanin <clears throat> wayanda ba tafarkin sunna suke bi ba su za ka samu sun kama wani abun da ba manzanni ne suka karanta da shi ba ba saƙo ne daga Allah ba waɗansu ne kawai suka ƙago shi suka aje suka ce ibada ce suka ce addini ne suka ce a'a idan ka yi shi kana da lada kaza su suka ƙaga abun suka sa masa adadin yawan ladan da za a samu in an yi shi to waɗanda ba ahli sunnati wal jama'a bane su ne suke bin irin wannan amma duk mutumin da yake bin sunna yake bin tafarkin ma'aika to za ka tarda shi yana kan abun da Allah da manzonsa suka ce kan abin da Allah da manzo suka ce akan haka suke tafiya shi ya yasa malam yace fa innahu hakan ɗin shi ne as ta tafarki al-mustaqimu madaidaici Ta farkin suwa siratul lazina an'ama Allahu alaihim <clears throat> farkin waɗanda Allah ya ni'imta a kansu kuna can sai kun ji an fara ko yawa na gode shine tafarki allazi an amallahu alaihim tafarkin wadanda Allah ya ni'imta tafarkin waɗanda Allah ya wa ni'ima minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i salihin waɗannan duk shine tafarkin su annabawa siddiqai shuhada'u Duwani salihin bawa siratihil mustaqim shine ma jaa bihil mursaluna abinda manzanni suka zo da shi shine tafarkin su madaidaici shafi 78 abinda manzanni suka zo da shi shine tafarkin annabawa don su ba sa yi sai in Allah ya ce musu sannan kuma ba sa kawo abu sai Allah ya ce ku kai wa bayina sannan idan suka kawo to siddiƙai masu gaskatawa masu ƙarfin imani take za su karɓa haka shuhada'u haka sauran bayin Allah salihina managarta Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani kullum ina maku wa'azi bai kamata a ce wai sai an fara karatu ga gidanka ga masallaci wai sai ka ji sauti ka fito wannan ɗabi'a akwai yaudarar shaidan a ciki wallahi wani daga jabilan ba wai gashi ya zo ka duba ka gani abun kunya ne wallahi kuma kun ce kun yadda a amma kuma ba ku da ƙarfafa abun sam Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙi. Asharhu, ƙauluhu fala'udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja a bihil mursaluna. Da malam ya ce, fala'udula babu karkacewa li ahli sunnati wal jama'a ga ahli sunnati wal jama'a amma jaa bihi al mursaluna dangane da abinda manzanni suka zo da shi ahli sunna ba sa karkacewa abinda manzanni suka zo da shi don me fa innahu siratul mustaqim domin abinda suke kai dinnan shine tafarki madaidaici don haka su ba za su karkace ba abinda manzannin nan suka zo da shi shine tafarki madaidaici don haka su ma da suka kama shi suka rike su suke kan tafarki madaidaici siradan lazina an'ama Allahu alaihim tafarkin waɗanda Allah ya ni'imta minan nabiyina daga cikin annabawa wa wasiddiqina da masu gaskatawa wa shuhada da shahidai wa salihina da managartan bayi gaba ɗaya akan wannan tafarki suke duk mutumin da kaga zai karkacewa abinda manzon Allah ya zo da shi ya kama abinda wani ya kago to baya cikin jumlar wa'annan mutane na farko dai tunda shi ba annabi bane ballantana a ce wahayi aka yi masa to kuma yanzu shi bai gaskata manzannin ba baya cikin as-siddiqina sannan kuma babu inda za a yi a kira shi cikin shuhada'u baya cikin managartan bayi kaga matsala ta same shi wannan shine illar riƙe bidi'a domin duk abin da manzo bai zo da shi ba babu annabin da ya karantar da shi to wannan abun ana kiransa bid'a kagaggen abu Matuƙar ka kira shi addini sauƙinka ka ce ba addini kake yi ba a ta wannan ba ma ba ruwan rayuwa da kai ba rayuwa ake magana irin takomi ba ana magana akan abin da za ka kawo ka ce a shari'a ku duba malaman da suke kaga bidiya sukan tsara wani abu waradi ka ganshi a ce in wanda wanda yi shi zai samu lada kaza su kaga shi kuma su yanka maka ladan da za ka samu in kayi Allah ne biya aiko babu manzon Allah ne ya ce babu wa ya tsara wa ne to shi manzon Allah ne wahayi aka yi masa babu wai ilhama ce ilmun ne na ɓoye ya samu irin wanda annabawa ma ba su samu ba to duk mutumin da ya kama irin wannan ya sani aikin banza yake yi wahalar banza yake yi ba abin da zai samu a lahira sai hukuma madadin wannan ladan da bawan Allah nan ya ce za ka samu ba za ka samu ba don shi ma ya yi laifi tukunna ma da ya ƙaga shari'a saɓanin shari'ar Ubangiji. Domin addini tauƙifi ne Allah ne ke tsara shi, shi ke cewa ga yadda za a yi shi, matukar ba yanda ya ce a yi shi ka yi shi ba kuma to ba za ka samu ladan shi ba maimakon ladan da za ka samu ma zunubi za ka samu Allah Ubangiji ya tsare mu da karkacewa abun da manzanni suka zo da shi domin malam dai gashi ya tabbatar mana duk mutumin da kaga yakan karkacewa abinda manzanni suka zo da shi to baya cikin ahlus sunnati wal jama'a don su fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma jaa bihi al mursaluna wannan shine abin da yake qawluhu fala udula li ahli sunnati wal jama'a amma jaa bihi al mursalin al udulu ma'anahu al insiraf wal inhiraf abinda ake nufi da udul al insiraf kaucewa wal inhiraf da karkacewa Fali sunnati wal jama'a su Ali sunna waɗanda suke bin jama'a sahabbai magabata layun kinu, bai yiwuwa an yadulu amma ja’ad bihin rusu, a ce sun kauce sun karkace wa da manzanni suka zo da shi sun kama da wani ya ƙaho, ko su karkace wa da manzon da aka turo musu da shi manzon da aka turo musu ya zo da shi sun ƙaga wa kansu wani abu babu haka bai faruwa gare su matukar su ahlus sunna ne wa inna ma ja al muallif rahimahullahu ta'ala bi hadha an nafi shi ibn taymiya rahimahullah shine al muallif ya zo da wannan ainihin wato korewa li bayyana don ya gama sanar da duniya ya bayyana wa duniya annahum su ahli sunna li kamali itba'ihim saboda cikar biyayyarsu radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda saboda cikakkiyar biyayyarsu la yumkinu an ya'dilu amma ja'at bihi rusul bai yiwuwa ka samu sun karkacewa abinda manzanni suka zo da shi saboda cikar biyayya biyayya ita ce in babanka ya aiko ya ce ya ana kira babanka yana kira ka ruga ka je ka yi sauri ka je ko amma idan har za ka ce baka yadda da abun da wanda babanka ya aiko ya ce ba to babanka rena in ka ki abinda manzon da Allah ya aiko ma ya zo da shi to Allah da ya aiko manzon na don shi manzo bai faɗi sai an ce ya ce bai zuwa sai an turo shi don haka su ahli sunna layin yumkinu an ya'dilu amma ja'at bihi rusul bai yiwuwa ka same su sun karkacewa abinda manzanni suka zo da shi da gangan haka kawai illa ala a ɗariƙatil khabai sai dai ta kan tafarkin kuskure fahim fahim na tamaman za ka same su suna masu riko da abin da manzannin suka zo da shi cif da cif wa ghairu munharifina idlaqan ba tare da sun karkace kai tsaye ba inda ka samu ahli sunna ya karkace a wani wuri mai yiwuwa kuskure yayi don da zaka tunatar da shi zaka ga yayi nadama amma kai tsaye kawai ya rike bidiya kamar yadda yan bidiya suke yi ahli sunna baya yi in ka same shi akan abu dai to ko dai yana da dalilin da yasa yake yi ko kuma kuskure ya samu ko akwai wata fahimta da bata inganta ba yayi in ka masa nasiha ka fahimtar da shi kuma zai dawo amma ja'at bihi rusulu dangane da abin da manzanni suka zo da shi bal ya ce bari dari ka tuhu tafarkinsu su sunna ko ka ce tafarkin su annabawa siddiƙai shuhada'u salihan bayi managarta ahli sunnati wal jama'a ɗariƙatuhum tafarkinsu hanyar da suke kanta su. annahum yaquluna sami'na wa ata'na fil ahkam in an gaya musu za su shaurara sami'na za su je makaranta su shaurari mai malam yake karantarwa akan mas'ala kaza za su je su shaurari wa'azi mai ake tsawatarwa akan kaza sami'ina kuma in sun ji za su ce mun shaurara mun ji mun ɗauka wa ba'ana mun bi fil ahkami a cikin hukunce-hukunce kenan wa samina wa saddaqna fil akhbari idan kuma kissa aka karanta musu labari aka ba su ga abinda annabi wani a zamaninsa ga abinda Allah ya yi da mutane kaza ya lokacin da suka sai su gaskata za su shaurara wa saddaqna su ce mun gaskata fil akhbari cikin abin da ya shafi laburburan da Allah da manzanni suke badawa wannan ita ce ɗariƙar ahalis sunna amma idan ya zo ya ji kana shirguci kana kawo wasu labaran da lamin Kitabin lahi wa lamin sunnati rasulihi sai su watsar maka da abun ka je kai ta fama ba za su ɗauka ba ko da kai ɗin da kake faɗi mahaifinsu ne ko da kai din da kake faɗi kai ne shugaban garin ko da kai din da kake faɗi kai aka ba matsayi kaza to su matukar abun da kake faɗi ya saba wa kalan lahu ya saba wa kala rasulullahi to ba za su yi amfani da shi ba la sam'a wala ta la sam'a wala tasdiqa anan ba shaurarawa ma sannan kuma babu gaskatawa sannan kuma babu da'a ba biyayya saboda abun ya saba wa Allah ya saba wa manzon da Allah ya aiko to ya za a yi muna bayin Allah mabiya manzon Allah sannan za mu bi abun da ya saba wa Allah ya saba wa manzon da Allah ya aiko mu ma kenan sai mu zama masu sabon Allah masu saba wa manzannin Allah Ali sunnati wal jama'a ba sa yin haka kai tsaye da gangan wa fadin faɗinsa da yace amma ja a bihil mursaluna da yace dangane da abinda manzannin Allah suka zo da shi ma ja a bihi Muhammad alaihi salatu wassalam wadihun annana la nadilu an kamar mu yanzu abinda annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a sarari yake ba za mu karkace masa ba da gangan haka kawai mu kauce wa sunna hadisi karara ingantacce mu kishi mu bi tsarin wani mutum ba ma yi li'annahu khatamun nabiyina domin shine cikamakin annabawa wa wajibun ala jami'il ibadi an yattabi'uhu don haka wajibi ne akan dukkan bayin Allah su bi shi wajibi ne akan kowane bawan Allah ya bi shi ko arne ne sai dai in yaki an wajabta wa duk mutumin duniya ya bi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ci aikakke ne zuwa ga mutanen duniya kafatan ba a keɓance wata kabila aka ce gunta aka aiko shi kawai ba hasili ma har aljanu sun samu rabo a cikin manzancinsa don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajibin ala jami'il ibadi an yattabi'uhu wajibi ne akan dukkan bayin Allah su bi shi lakin ma ja'a an gairihi dangane da abinda waninsa ya zo da shi fa annabi Musa ne annabi Isa ne annabi Salihu Hudu Shu'aibu Uzairu yaya su irin waɗannan annabawa idan suka zo da abu fawajibun alaina an nattabi'ahu kama wajaba alaina an nattabi'a amra rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hal li ahli sunnati wal jama'ati udulun anhu ko ko a'a ahli sunnati wal jama'a za su iya kaucewa wannan abun tunda ba annabi Muhammad ne ya zo da shi ba malam yace la ulula lahum anhu ba za su kauce masa ba don kowane manzo daga cikin manzannin Allah an wajabta mana imani da cewa shi ne gaskiya ne an wajabta mana mu yi imani da cewa abin da duk ya zo da shi daga Allah ne sannan kuma gaskiya ne su masu gaskiya ne ababen gaskatawa don haka ba za mu ƙaryata su ba don ba su ne manzannin da aka aiko mana ba shi ya yasa malam ce, halli ahli sunnati wal jama'ati audud an yace la la udula lahum anhu لأن ما جاء عن الرسل لأن ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف dan duk abinda manzanni suka zo da shi ta hanyar ba da labari baya sabani don in manzon Allah ne ya zo ya bada labari daga cikin manzanni to za ka samu gaskiya ce kowane manzo kuma in dai har ya zo ya bada labari za ka tarda gaskiya ne amma idan ya zo da shari'a ya ce wa mutanensa Allah ya ce ku yi kaza to mu ba za mu ɗauka shi ne mu ba sai in manzonmu ya zo ya jaddada ya ce ku yi kaza ana ganewa amma labari in dai manzo ya zo ya ba da labari Allah mai kaza ne mai kaza ne mai sifa kaza ce shi yake kaza to ba manzon da zai zo shi ma ba tare da ya tabbatar da wannan ba min babil akhbar la yaftalihu maganganun su ba sa sabawa don haka annabawa akan dariƙar aqida dariƙar su daya li'annahum sadiquna don su masu gaskiya ne kuma ababen gaskatawa kar ka karyata ɗaya daga cikinsu wala yumkinu an yi yunsaka don haka bai yiwuwa ka soke wani daga cikin manzanni li'annahu khabaru ko kuma ka soke wani labari daga cikin labarin da wani manzo ya bada saboda labari ne kwa kullu ma akbarat bihin rusulu kuma duk abinda manzanni suka bada labari anillahi azza wa jalla suka ce daga Allah ne mai girma da ɗaukaka suka karɓo wannan labari don su zo su gaya wa bayan Allah ba huwa makabulun don haka shi abun karɓa ne wannan labari Wasidkun kuma gaskiya ce wajibu wajibu li imanu bihi kuma wajibi ne mu yi imani da shi malam ko akwai misali da za ka yi mana mu gane wannan magana da ka dunkula mana anan yace masalan misali ala Musa alaihi salatu wassalamu li fir'auna lamma qala lahu hadha min babil akbar hadha min babil khabar annabi Musa yace fama lokacin da fir'auna yace da shi fama balul qurunil ula domin ji ba mu labarin karnonin farko tun daga farkon duniya lokaci kaza kaza kaza ka ba mu labari tun da ka ce Allah ne ya aiko ka mahalicin sama mahalicin ƙasa wanda ya yi kowa ya yi komi ba mu labarin karnin farko mu ji Kala sai ya ce a'a ai ba wai na ce maka ni ne Allah ba ilmu hasanin wannan inda rabbi fi kitab yana wajen ubangiji kuma fi kitabin cikin wani irin littafi na musamman la yadhillu rabbi wa la kuma ubangiji na ba ba falalle bane bai bacewa ya rude kuma bai mantuwa yana sane da abin da ka tambayan nan don haka ba ni ne zan baka wannan amsar ba amsar ta Allah ce ni abin da aka aiko ni nake gaya maka ba wai na zo na ce maka ni ne Allah na san komi ba to kaga wannan labarin ba annabin da ba zai gaya maka eh haka yake ba kuma ba za ka karyata shi ba don la zillu rabbi wa la yansa yace ubangiji na baya rudewa ya bace ya manta wani abu a cikin abun da ya halitta ko ya manta ranar ko ya manta lokacin ko ya manta adadi ko ya manta a ina ne Walayansa baya mantawa kamar yadda ba zai rude ba ya zillu ya bace to haka nan kuma walayarsa ba zai manta ba wannan labarin ba wajibi ne mu gaskata shi ba waye ya zo da labarin annabi musa alaihi salatu wassalam ba annabi muhammad ba ne amma wajibi ne mu gaskata shi saboda me babi ne na bada labari in abu ya zo a babin bada labari kuma wajibi ne ga kowane musulmi ya gaskata wannan labarin kuma koda daga wani manzo ne labarin ya zo cikin annabawa cikin manzanni ba lallai sai manzon da aka aiko mana ba shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi me yasa saboda shi din ne ya zo mana da labarin a cikin littafin da aka aiko shi da shi ana ganewa don haka annabawa dukkanin su ababen gaskatawa ne a labaran da duk suka bada misali na biyu malam ya ce a ina ne to fanafa anillahi jahal kaga anan annabi musa ya wa allah jahilci la yadhillu ad-dalal ma'ana rashin sani mutum ya rude ya zama bai san me yake ba ya manta yanzu kai za ka iya ajiya ma ka rude ka kasa gane ina ka aje ka bincike ɗakin ka ka yi ta wata da littattafan ka ka duba nan ka zazzage wannan rigar ka matse nan sai ka gama ne ka ga abun a fili gashi a aje to Allah baya ya rasa me yake yi bai san abu ba baya yi Allah an kore masa jahilci kaga annabi Musa wani siyan ya kore masa kuma mantuwa da yace la yadhillu rabbi sai yace wala yansa kamar yadda baya rudewa ya zama bai gane abu ba bai san da shi ba ya ɓace masa to haka kuma walayansa baya manta abu yawansa adadinsa bigiransa lokacinsa Allah baya mantawa wa nanu yajibu alaina an nusaddika bidhalik lalle ne ya wajaba akan mu gaskata wannan li'annahu jaa bihi rasulun min Allah li'annahu jaa bihi rasulun min Allah saboda manzo ne yazo da shi daga Allah abinda manzo ya zo da shi daga Allah kuma wajibi ne mu ɗauka mu riƙe, mu yi aiki da shi mu gaskata wannan shine karantarwa ta aƙidar annabawa gaba ɗaya kuma shine karantarwar dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran bayin Allah managarta har a tashi alkiyama karantarwarsu ƙalallahu ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ka ji sun ce ƙala fulan to fulan din nan za ka bi in ka bi salsala abinda zai faɗi zai dangana shi ne da abinda ƙala rasulullahi ya ce amma matukar za a ce maka ƙala fulan sai ka dubi maganar fulan sai ka gabe ya saba da lahu ko ya saba da ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to lalle wannan haramun ne ka bi wannan magana haramun ne ka yi aiki da ita wajibi ne ka nesance ta wajibi ne ma kada ka kake shauraron irinta a li'annahu jaa bihi rasulun min Allah ƙala fama rabbu kuma ya Musa. Annabi Musa alaihi salatu wassalam sanda suka zo wajen fir'auna da shi da ɗan uwansa Haruna. Suka ce da shi mu manzannin Allah ne, Allah ya aiko mu, da ka ba mu bani Isra'ila mu tafi da su, ka daina azabtar da su. wannan shine kawai abin da aka dora wa fir'auna yayi da yayi da ya huta ya zauna a akan mulkinsa yayi ta mulki sai ce ba zai bada bani isra'ila ba yace to ku ubangijin da kuke cewa ya aiko ku faman rabbukuma waye ubangijin naku ya Musa to ga labarin da annabi Musa ya bada kaga wajibi ne mu yi imani da wannan labari ƙala sai ya ce rabbuna allazi ata kulla shay'in khalqahu summa hada ubangijinmu shine allazi ata kulla shay'in khalqahu wanda ya baiwa kowane abu tsarin halittar da ta dace da shi sun mahada sannan ya shiryar da shi yanayin hanyar da zai bi ya nemi abincinsa da yanayin yadda zai bi ya yi rayuwa sabanin wata halittar. yanzu irin rayuwar akuya ya bambanta da irin rayuwar mutum rayuwar mutum ta bambanta ta ta raƙumi ta bambanta da ta saniya ta bambanta da ta sauran dukkanin halittu to haka su ma sauran halittun zaka samu rayuwarsu ta bambanta da juna zaka ga yanayin rayuwar biri ya bambanta da na akuya yanayin rayuwar da kiyashi yake yi ya bambanta da wanda jaki yake yi haka tsarin yake rabbi ubangijina na rabbuna ubangijinmu shi ne allazi a aqa kulla shai'in khalqahu wanda shi ne ya baiwa kowane abu halitta ma'ana shi ya halicci kowane abu bayan da ya halicce shi sun mahada sannan ya shiryar da abu za a iya halitta abu idan bai samu shirya daga Allah ba sai ka same shi baya da hankali ba zai gane inda alheri yake ba balle ya gane inda sharri yake ba to anan falau sa'ala sa’i malam yace idan da wani mai tambaya zai zo ya tambaye mu sai ce min aina alimna annallaha ada kulla shay'in khalqahu daga ina muka ji wannan labarin cewa Allah shi ya halicci kowane abu kuma ya shirye shi fa naqulu min kalami Musa alaihi salatu wassalam fi kitabina alquran sai mu ce daga maganar annabi Musa muka ji a cikin littafinmu da aka aiko wa manzon da shi aka aiko manzon da shi Qur'ani fa nu'minu bidhalik don haka wajibi ne mu yi imani da haka fa nu'minu bidhalik wa naqulu ada kullu shay'in khalqahu Allahi bihi sai mu ce eh lalle haka yake Allah ya baiwa kowace halitta halittar da ta dace da ita babu halittar da aka baiwa halittar da bata dace da ita ba yanzu idan da kwado yadda yake an masa irin wuyan ragumi zai dace da halittarsa eh a matsayin kwado yadda yake dab da ƙasa sai aka yi masa wuya dogo irin na ragumi ba zai dace ba ya ce ko na zalbe aka bashi da ba za yi fasari to sai aka yi masa wuyansa ɗame dab da shi in kaga kwado ya yi a tsarinsa ya haɗu kawai don Allah ne ya tsara shi haka kuma ya bar shi a haka raƙumin da aka tashi aka ba shi tsari sai aka ba shi wuya daidai da irin tsarinsa in ka gan shi shi ma hakan ya yi to kowane abu Allah shi yake halitta shi sai ya ba shi irin halittar da ta dace da shi ita ƙaguwa da aka tashi yinta kawai aka yi ta ƙarara ƙarara haka nan shi yasa in kaga tana ta tafiya a haka in kaga ya dace da ita ita ma ta yi hakan eh don tafiyar ta ya dace idan da kulba ce take irin wannan tafiyar zaka ce kulban nan ba ta da lafiya kulban nan ba ta da lafiya haka muke A da kulla shay'in khalqahu summa hada Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci kowane abu sai ya ba shi halittar da ta dace da shi halittar da ta yi wato dace da wannan jikin fal'insanu ala wajhin ɗan adam da aka halicce shi sai aka halicce shi a bisa wata fuskar halitta mustawiya sai aka yi shi tsaye ba a sunkuyar da shi kamar dabbobi ba ƙafafunsa biyu yana tafiya da su hannayensa sake fuskarsa na kallon gaba kuma aka shiryar da shi kar ya bar jikinsa tsirara ya sa sutura akuya kuma haka take yawo matar mutane kuma a suturce taure haka yake yawo shi kuma bunsuri a tsirance haka ne ko ba haka bane to kuma su ba su damu ba ko ka taba ganin yaran awaki sun taru suna yi wa wata mata ku dariya ta fito tsirara yaran awaki sun sa wata a gaba ta fito ba sutura kaga sun damu to su ba su ma gane ma me hakan ba don su haka halittar take kawai to amma yanzu idan da wata mace muhimmiya uwar yaya za ta fito fit a nan tana gudu tsirara za a ga yara sun taru suna binta mamaki suke wance ce ta fito tsirara ta haukace manya kuma suna kokari da riga da sutura ana kokarin a kamo ta su turtata haka ne ko ba haka ba to kaga al-insanu ala wajhi akwai fuskar da aka halicci dan adam da ita haka kuma ya dace da dan adam wal ba'iru ala hadal wajh raqumi ko jaki ba'ir raƙumi shi kuma aka yi masa irin nasa halittar da ta dace wal baqra ala hadal wajh shi kuma saniya aka yi ta da irin wancan tsarin bai yi irin na raƙumi ba bai yi irin na mutum ba bai yi irin na akuya ba wadhanu ala hadal wajh tumaki kuma ga sunan nau'in su suma irin halittar su sun mahada ya kuma shiryar da kowanne kullu makhluqin ila masalihihi wa manafi'ihi kowanne cikin halittun nan an shiryar da shi yadda zai gane maslahar rayuwarsa da abin da zai amfane shi kuma ya gane abin da zai cuce shi ya guje wa abu za ka ga abu kamar bai san me yake yi ba amma ya san abin da zai cuce shi yanzu shanu a daji akwai ciyawar da ga ta liblib amma ba za su ci ba dabbobi ga ciyawar lib-lib ba za su ci ba saboda wannan ciyawar tana cutar da su ba sa cin irinta haka kai ma ka san guba ka san abin da ba guba ba ka san abin da zai cuce ka ka san abin da zai gyara ma rayuwarka kowanne Allah ya yi shi ya ba shi hanya ta gane maslahar rayuwa da kuma manfa'ar rayuwarsa fa kulla shay'in kowane abu ya rihu masaliha wa manafi'a ya san maslaha ya san sannan kuma manfa'a ku duba sai ya kawo mana misali da tururuwa yace fannamlatu fi ayyami saifi ku duba tururuwa lokacin kaka tudakkiru qutaha yanda take ta tara abinci tururuwa za ta yi ta jido tana tarawa wai me yasa tana maganin tanadin yunwar gaba ko ba gaba ne saboda maslahar rayuwarta da na 'ya'yanta kai ma ba haka kake ba da kakan kana ta kimshewa a rumbu wai shi za a ci da rani to haka ita ma tururuwa dakiru, buta hafi juhuriha ko fi juhuri ha juhur jamo juhurin a cikin ramunta walakin la tudakkiru alhabba kama huwa amma hikimar da Allah ya bata ba haka take aje kwayanni kamar yanda Allah ya halicce su ba bal ta ƙuɗumu ru'usa ha sai ta gutsure kanu tururuwa kafin ta tara kowane kan ƙwayaye an gutsure shi akwai hikima ai da Allah ya ba su ya shiryar da su sun ma'ada me yasa suke gutsure su li Allah yambuta tunda a ƙasa suke ajewa kar ya tsira in ya tsira ya ɓaci amma aka gutsure kan zai tsira mm-hmm. <laughs> ba zai tsira ba kaga ada kulla shay'in khalqahu summa hada hatta namla hatta tururuwa ku duba yanda aka bata wannan tsari li'annahu launa bata domin ajiyan nan da ta tsira la fasada alaiha da ya lalace mata dan ya tsira da ba abinci bane yanzu kan wa iza jaa al-mataru idan kuma ruwan sama ya dawo wa hadha al-habbu alladhi wada'athu fil hujur fil juhur ko idan ruwan sama ya dawo ƙasa ta jika ƙwayannin da su tururuwa suka sa a cikin ramunsu suka jike ba za su lalace ba za su lalace fa'in na halatar ƙihi ba haka take ƙyale shi ba ya jike ya ruɓe ya yi wari ya Kulu hulafin. ta ci shi ta yana da fofona Raiha yana wari tururuwa ba ta haka Allah ya shiryar da ita ya bata maslahar gane yadda za ta yi idan ruwan sama ya dawo abun yana ya jika mai tunda dai ba zai tsira ba kam an gutsu da kan to amma ai zai iya lalacewa ya rube ya yi funfuna ya wari bal tanshuruhu kharija juriha, sai ta rika fito da shi waje tana shanya shi ko ba kwa gani a tururuwa fitowa suke yi da shi suna shanyawa in suka shanya wani lokaci in ka dawo za ka tarda sun maida ko ba haka ba ne to in aka shanya shi sai a maida shi waye shiryar da su wannan Allah da kulla shay'in kalqahu summa hada ku duba yadda aka shiryar da tururuwa ajiya Hata ya yi basa mina shamsi idan ta shanya shi har sai ya sha rana warre ko kuma iska ta kada shi ya bushe ta yadda ba zai kunkuna ba sun maturkiluhu sai ta mai da kayanta duba aikin tunuwa. lakin ya ji tanbihu ilama ko za mu tsaya a to mu wa qauluhu to lakin yajibu tanbihu ila anna ma nusiba lil anbiya'i sabiqina yuhtaju fihi ila sihhati naqli sai dai malam yace akwai fadakarwa fa duk abinda aka ce ya zo mana daga annabawa magabata to lalle ne mu samu naƙal ya inganta ba ga kawai mutum ya zo ya rika karanta maka kissa lokacin annabi shu'aibu an yi kaza an yi kaza ya inganta daga ƙura'ani ko ya inganta a hadisai kissar ingantatta ce ko ba yahudiyar kissa ce in ba yahudiyar ce sai ka yi mata kallo biyu kallon da za ka yi mata na farko akwai hadisi ko aya da ya tabbatar da wannan kissar da yahudawan suka kawo suka ce annabi musa ya ce ko annabi musa ya yi e akwai ya dace da aya to gaskiya ne ko kuma e ya dace da wani hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallam to gaskiya ne to idan kuma baka samu hadisin da ya dace da ita ba sai ka duba akwai hadisin da ya karyata ko ayar da ta karyata eh akwai ayar da ta karyata to karya ne ko kuma akwai hadisin da ya karyata to karya ne idan babu ba, karka karyata karka gaskata haka manzon Allah ya ce la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukazzibuhum kar ku yi saurin gaskata su kar ku yi saurin ƙaryata su don suna karanta littafin Allah kar ku je ku yi garajen ƙaryata su ku ƙaryata Allah kar ku gaskata su ku gaskata ƙaryarsu sai ku duba ya dace da abin da littafin ku ya ce ko ku. wannan labarin Allah ne daga littafinsa ya ƙaryata ku ku ƙaryata kai tsaye ko wani hadisi ne manzon Allah ya ƙaryata ku ƙaryata kai tsaye kun gane wannan don haka sai an samu naƙali ingantacce kafin ake gaskata irin waɗannan labarai lil'ambiya isabiqina da suka zo daga annabawan da suka gabaci annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihtimali an kuna kadiban don yana iya ɗauka ya zama ƙarya kaga idan ka yi saurin gaskatawa ka bincike ba sai ka gaskata ƙarya ka riƙe ka je ka yi ta aiki da ƙarya littattafai nawa ne yanzu ake karantar da mu sai a zuwa ce mana ga zabura ga taurawai sai a yi ta karanta mana ita to mun gama gane ƙura'ani ma tukunna har ka za ka kawo mana a taura malam hmm? mu da aka aiko mana ƙur'ani ba mu haddace ba ka zo ka ce ka sa mana a taura duka akwai fa to irin waɗannan kada ka yi saurin cewa ƙarya ne idan yahudu suka kawo labari kar kuma ka gaskata daga zarar kuma akwai ayar da ta ƙaryata ƙaryata su kan ka tsaye daga zarar akwai hadisin da manzo Allah ya ce abinda suka faɗi a wuri kaza ƙarya ne kai ma ka ce ƙarya ne kar ka ji tsoro wai don kissar tana da daɗi ka san irin wayannan kissosin na ƙarya sun fi daɗin karatu sai kaga ana gyaɗa kai in ana karanta wa mutane irinsu ce ka ilimi ilimi malamin ilimi ilimi wata kissar ba za ka taɓa jinta ba sai a gunshi a yau ƙarya ce amma in dai har gaskiya ce yi ita za a yi ta maimaitawa duk ilimin malami ba zai wuce kitabu wa sunna ba wallahi duk ma girman rawanin sa iya qur'ani da hadisi yake dole ya tsaya a in ya ba dama a ce yau ya wuce nan in ya wuce nan kuma to ya shiga daji ya shiga dawa iya inda zai tsaya dai ina ƙur'ani ya tsaya ina sunnar manzon Allah ta tsaya iyakacin ilimi an kure in aka wuce kuma to shirbuci aka shiga ina fata ana ganewa duk littattafan da malamai suke yi mana nan duk suna yi ne a ƙarƙashin kitabuwar sunna yadda za mu gane kitabuwar sunna amma babu wanda ya fita da'irar kitabuwar sunna duk daɗe wannan da aka yana ta fama da neman ilimi duk a nan ake ran da duk kaji mutum ya kawo wani abun da annabi bai kawo shi ba sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah har suka bar duniya ba wanda ya yi shi ba su san shi ba to ka ce ba addini ba ne kowaye ya kawo shi ba addini ba ne addini ya cika tun sahabbai suna da rai kuma ya za a kawo abin da aka kawo shi bayan rayuwar sahabbai sannan ya zama addini bayan Allah ya ce addini ya cika tun a sannan lokacin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina to wannan shine tambihi da shi malam Muhammad ibn Salih al-Usaimin yake so yayi mana anan a kallazi nusiba ila rasulillahi sallallahu ko kallazi nusiba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aula kamar ma wanda in aka danganta maka shi da manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to min babi aula wannan shi ya fi dacewa da ka yi bincike ya inganta labarin manzon Allah ne ya faɗa don akwai hadisan ƙira wayanda wasu suke zuwa su ƙera su sai su ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarya suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba kowanne kawai daga an ce maka ƙala rasulullah bincika akwai hanyoyi da malamai suka fitar da yawa na binciken hadisai kuma sannan hadisan yanzu duk an riga an ƙayyade su babu sauran yanzu lokaci da za a ce ana nemo hadisan ne ai sabbi ne suka zo ina sahabban suke yanzu da za ka nemo mana sabon hadisi ina tabi'i yake da za ka karɓo mana sabon hadisi ina tabi'i tabi'i na suke da za ka karɓo mana wani sabon hadisi babu don haka hadisai an gama tara su in ka kawo wanda babu shi a muslim babu shi a bukhari babu shi a muwaɗa babu shi a Nasayi, babu shi a cikin ainihin abu dawuda babu shi a cikin sunan dinnan gaba ɗaya to za ka tabbatar da cewa ka kawo shi mai kai da kanka sannan kuma mutane za su ce abun da ka kawo ƙarya ce ba hadisi manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam in kuma hadisi manzon Allah ne faɗi numbers a littafi kaza faɗi babin da yake ruwayar waye su suwaye kaga ba za ka samu ba to haka samu irin waɗannan sai a ce to ƙarya ce kai tsaye wannan shine ma min babi aula don karkaje ka riƙa yi wa manzon Allah ƙarya don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ma malam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya faɗi abun da ban faɗi ba to ya nemi wurin zaman sa wuta kawai shi dan wuta ne ya rika tunani ta ina ya dace da shi in ya mutu ya shiga a jahannama Ka tarkon ƙasa ko na tsakiya ko ainihin bakin karshe na sama ya kamata ya tuna kawai ta ina ne ya fi dace da shi amma dai shi dan wuta ne matukar zai faɗi abu ya ce annabi ya ce alhali bai ce ba to Allah ya tsare mu nan ne kuke cewa za mu zai to to Allah ya datar da mu daidai ya ba mu ladansa kuskure kuma ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon fahimtar sunnar annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ikon liko da ita Allah ya ba mu ikon fahimtar aqida ta musulunci ya taimake mu da rayuwa a kanta yan uwa musulmi musulunci ba aƙida ba zai tafi ba musulunci sai da aƙida aƙida ita ce jigon musulunci duk musuluncin da ake yin sa bai da aƙida ba musulunci ake yi ba ana yaudarar da juna ne kawai duk waɗanda kaga sun haɗu suna cewa musulunci suke amma ba sa karantar da juna su aƙida islamiyya aƙidar annabawa aƙidar sahabbai siddiƙai shuhada'u salihai to suna yaudarar junansu ne kawai ni in yaudare ka kai ka yaudare ni mu rayu a za mu koma a wofi Allah ya kare mu don haka aqida ita take tallafawa addini sai ya tafi a musuluncinsa amma duk musuluncin da aka yi shi ba aqida to ba musulunci bane don aqida ita take tara tauhidin mutum ya zama ingantacce rashin aƙida kuma shi ke janye mutum daga kan tauhidi ya watsa shi cikin shirka bai sani ba ya yi bidi'a bai sani ba yana ganin kyakkyawan aiki yake ya sibu annahu yuhsinu sun'a ya rika tsammanin kyakkyawan aiki yake yi alhali kuma barna yake yi ya yi tsammanin hanya mai kyau yake bi ashe batattar hanya yake bi don haka aƙida karanta ta wajibi ne akan kowane musulmi namiji da mace lallai ne mu rinka sanya aƙida a zukatanmu mu rinka shauraron malaman da suke karantar da aƙida don aƙida ta zauna a cikin zukatanmu kuduri mai kyau duk abin da za ka yi shi ka yi shi lillahi don Allah kada ka zo ka rika aikin addini da wata manufa bari in cika aiki don a yi ni bari in cika aiki don in zama ba kamata bari in cika aiki don kada a zarge ni bari in cika aiki don in samu kaza ko don kada in rasa kaza wannan wahalar banza za ka yi a rayuwarka ta duniya wallahi ka yi don Allah kawai sai ka ga Allah ya baka abin da kake so din ya kare ka daga abin da kake tsoron amma kana iya yi ba don Allah ba kuma ka rasa wa'ancan abubuwan kuma baka da lahira laysa laka fil akhirati min khalaqi ya zama a lahira baka da rabu amma idan ka inganta imaninka ka gyara niyyarka ka tsarkake ayyukanka sai kaga ka samu bushara a duniya kuma ka samu tarba a lahira to Allah ya taimake mu wannan shine mu na yau insha Allah kamar yadda muka sanar akwai wato tsari da ɗaliban nurul islam ko kuma malaman nurul islam suka shirya wa ɗalibai yau wanda zai nuna wayanda za su canja aji daga wannan shekara ta 1440 zuwa ta da 41 to don haka ake gayyatar iyayen wannan yara da su halarci wannan tsari da za a yi yanzu da safen nan a nan a harabar masallacin nurul islam don haka lallai ya zama tamkar wajibi ga kowane uba ya halarci wannan taro sannan ya umarci ɗansa da ya halarta sannan kuma ya sanya uniform in zai zo kar ya zo da kayan da sauran wayanda ba sa cikin islamiyyar suke sawa ya zo da uniform an gane wannan don haka bangan yan agaji sun nemi taimako ba tun lokacin da na ce rana biyun nan za a nema don tallafawa wa'annan yaran sai suka ba sa tashi su nema ko abun bai musu daɗi ba ne jiya ma sai da aka tashi na ce a nema yau ma kuma gashi har an tashi ban ga an nema eh? to amma da ba a faɗa ai kuna nema kuma jiya ma har sai da aka watse na ce ba nema ba jama'a a tsaya a baya tunda na gaya muku cewa kwana biyun nan muna son wannan taimakon din a ba wayannan malaman su su bai wa wayannan yaran ko wayanda suka yi kuce. to amma kuma a ce kawai tunda ya zama na yan nurul islam kun yi watsi da shi to ba ana gaya wa mutum ba ai ba zai gane ya yi kuskure ba to yanzu ma an faɗa sai su ji ai tunda da ba a faɗi suna nema to kuma an ce a nema saboda wani abu to a nema mana sai yanzu mun yi addu'a da mun tafi shi jiya ma haka haka to don haka mun rika ainihin kokari don Allah Allah ke mu to wannan abun ba wai su malaman za a ba ba in an ba su su ma za su taimaka wa yaran ne don su shajja'a su wani yaron in ya gawa ne ya samu ya yi na ɗaya an ba shi kaza shi ma sai ya dage hakan ɗin hikima ce ta malamai wajen karantar da yara munti kawai wani yaron in kana ba shi sai ya rika ƙara aya zo in baka munti karanta mun alhamdu in ji in haka kawai ka kira shi ka ce karanta ma alhamdu ba zai karanta ma ce zo ga biskin wa zai iya karanta mu alhamdu in ba shi biskin duk sai ka ji suna yi ka zai wannan ba hikima ce ta karantar da eh, yara Allah taimake mu kuma duniya duka suna irin wannan dabaru Allah taimake mu Allah ya ba mu ikon halartar wannan program da suka shirya mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa wa sallam salati akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa wanda mahaifiyarsa ta rasu shine malam Muhammadu mai kifi mahaifiyarsa ta rasu shekaran jiya na sai mu sata cikin addu'o'inmu Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah Ubangiji ya sa ta huta sauran iyayenmu da suka gabata duka Allah ya gafarta musu wayanda muke raye tare da su kuma Allah ya samu cika da imani akwai kuma yan uwa da ba su da lafiya musamman yan uwa alhaji dikko da yake kwance har yanzu wanda idan da yana da lafiya ko da yaushe muna nan tare da shi shi ma mu ci gaba da sa shi a mu kar mu manta saboda dadewar kwanciyarsa ci gaba da tuna shi a cikin addu'o'inmu Allah ya ƙara masa lafiya yana ci gaba da samun lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ba shi lafiya ta yadda zai dawo ci gaba da ibada tare akwai waɗanda suke kwance waɗanda ma ba mu sani ba ko ina suke a duniya mu rinka sa su a cikin addu'o'inmu Allah ya baiwa 'yan uwa musulmi marasa lafiya lafiya wanda kuma ciwon ajali ne ya kama su Allah ya sa su cika da imani Allah kuma ya taimake su da jure wannan ciwo da karɓar ƙaddarar da Allah ya ɗora musu da neman ladansa a gun ubangiji ta yadda ba za su kauce don zafin ciwo ba domin wani daga ciwo ya same shi sai ya manta Allah sai ya fara kame-kame to muna fatan Allah ya tsare mana musulmai da irin wannan ya tabbatar mana da imanin mu hatta lokacin rashin lafiyar mu har zuwa mutuwar mu karbi mu mutu da kalmar shahada Allah Ubangiji ko da mu furta ta ko kuma mu kudurta ta a zuci ba wai lallai idan mutum ya mutu baka ji yayi kalmar shahada ka ce bai cika da imani ba a in ya mutu da ita a zuciyarsa to yana daidai da ya faɗe ta an gane wannan fatan mu kenan Allah ya mana gamdakatar mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين